Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta ya ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 29 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai. Ukraine da Rasha na zargin juna da kai hare-hare a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye da ke kasar Ukraine a jiya Lahadi. Kamfanin dillancin labaran Anadolu na kasar Turkiya ya bayyana jiya Lahadi cewa makamai masu linzami na girka da ake cillawa daga doron ƙasa zuwa sama sun auna jiragen yakin Turkiyya. hotunan tauraron dan adam sun nuna barnar da aka yi a wani katafaren sansanin soji da ke yammacin kasar siriya da isra'ila ta auna a hare-haren jiragen samanta kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa majalisar zartarwa ta najeriya ta amince da kashe naira miliyan 718 don ayyukan tsaro da sa ido kan harkokin sufurin jiragen kasa na abuja kuma tuni har ta ba da kwangila ga wasu kamfanonin tsaro masu zaman kansu. Ba maganan tsaro ko tsari na hanyar jirgin kasan ba. Wayanda suke zuwa suke sa kayan bama-bamai ma a wannan hanyar me tukuna aka yi da su. Guda nawansu tukuna aka kamo da su da waye da waye. Za kuma ku ji cewa a yau ne shugaban jam'iyyar PDP Iyorciya Ayu da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Alhaji Atiku Abubakar za su karbi tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekarau. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Ukraine da Rasha na zargin juna da kai hare-hare a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye da ke kasar Ukraine a jiya Lahadi a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa a kasashen duniya kan cewa ana iya illa ma tashar har ta fitar da iska mai guba. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na rokoki da atilare a kusa da cibiyar da safiyar jiya Lahadi inda jami'an Ukraine suka bayar da rahoton barna sosai. Gwamnan yankin Nipopetrovsk na ƙasar Ukraine, Valentin Reznashenko ya bayyana cewa harbe-harbe da aka yi da daddare ya sa sassan nicopol da ke da tazarar kilomita goma daga tashar nukiliyar suka rasa wutar lantarki harin makamin roka ya lalata kusan gidaje goma sha biyu a wani birni da ke kusa da manhanas kamfanin dillancin labarai anadolu na kasar turkiya ya bayyana jiya lahadi cewa makamai masu linzami na girka da ake cillawa daga doron ƙasa zuwa sama sun auna jiragen yakin turkiya samfurin f-16 da ke aikin sintiri a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa zargin dai shine na baya-bayan nan da turkiya ta yi cewa makwabciyarta kuma 'yar uwarta memba na neto wato girka na auna jiragenta da ke sararin saman tekun Baharum da ke sararin saman tekun Baharum da kuma tekun Aegean. Kamfanin dillancin labaran anadulu ya nakalto majiyar ma'aikatar tsaron kasar tana cewa redar makami mai linzami samfarin S-300 na kasar Girka da ke kan tsibirin Crete ya auna jiragen saman Turkiya a ranar 23 ga watan Agusta. Rahoton ya kara da cewa jiragen F-16 sun kasance tsayin kafa dubu goma a sararin sama zuwa yammacin tsibirin rot na kasar Girka a lokacin da aka saita na'urar radar ta S-300 da Rasha ta kera. Hotunan tauraron dan Adam sun nuna barnar da aka yi a wani katafaren sansanin soji da ke yammacin kasar Siriya da Isra'ila ta auna a hare-haren jiragen samanta na baya-bayan nan. kuma shugaban wani mai sa ido kan yakin siriya ya faɗa jiya lahadi cewa har ya nufi wata ma'ajiyar makamai masu linzami da ke ɗauke da ɗaruruwan makamai masu linzami masu cin dogon zango na wasu mayaka masu samun goyon bayan iran kafofin yada labaran ƙasar siriya sun rawaito cewa bayan harin da aka kai a daren alhamis a kusa da garuruwan tartus da hama mutane biyu sun jikata tare da tayar da gobara a dazuzzukan da ke kusa ya kara da cewa an harba makamai masu linzami daga kan tekun mediterranean kuma an harbo yawancinsu masu fafutuka na 'yan adawar siriya a lokacin sun ce harin ya auna ma'ajiyar makamai da cibiyar bincike ta kimiyya da ke kusa da garin maisiyaf na yankin tsakiyar kasar wanda kuma cibiyar gwamnati ce Masiyaf yana tsakanin birnin Tartus da ke gabar teku da birnin Hama na yankin tsakiyar kasar To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. haka nan ba da jimawa ba Hanifa za ta sake kawo mana karashin labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Majalisar Zartaswa ta Tarayyar Najeriya ta amince da kashe Naira miliyan 718 don ayyukan tsaro da sa ido kan harkokin sufurin jiragen ƙasa na Abuja, kuma tuni har ta ba da kwangilar ga wasu kamfanonin tsaro masu zaman kansu. To amma ƙwararru a fannin tsaro sun bayyana ra'ayoyi da suka bambanta akan matakin. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka ga wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da rahoton. A wata takarda da babban sakataren yada labarai na ma'aikatar birnin tarayya, Anthony ogunle ya sa hannu, ta ce kwangilolin za su shafi samar da ayyukan tsaro ga tashar jirgin ƙasa ta Abuja da ababen more rayuwa na cibiyar sadarwa da kuma na'urorin lantarki. Kwangilar ta shekara biyu ce. Amma masanin harkokin tsaro, Kyaftin Aliyu Umar Babangida mai murabus ya bayyana ra'ayinsa a game da kwangilar yana cewa ba maganan tsaro ko tsari na hanyar jirgin kasan ba wayanda suke zuwa suke sa kayan bama bamai ma a wannan hanyar me tukuna aka yi da su guda nawansu tukuna aka kamo da su da waye da waye da waye saboda haka wannan maganan dai in dai ana so dai a ce dai malam buhari allah ya taya masa riko har lokacin da zai handin oba, amma yanzu haka ina ji kamar gaskiya an yi sace an zaki ya yi girma Shi ma kwararre kuma mai fashin baki a al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce matakin da aka ɗauka na nuni ne kamar akwai lauje cikin naɗi. Wannan shine abin da yake nuna wato kucin gwila da kuma bayyanawa a fili da tabbatar da abin da muka sha faɗa. Yaya ma aka cika da cewar jami'an tsaron da sojojin ne za su yi balantana a ce wani kamfani ne wanda 'ya'yan Najeriya za su iya ɗaukar wannan. Wannan kuskure ne kuma gaskiya abin Allah wadai ne abin takaici ne. To ya za a yi da Lagos zuwa ibadan ya za a yi da kaduna zuwa kano zuwa daura zuwa Maraɗi da ake tunanin za a aiwatar akwai lauje cikin naɗi gaskiya amma ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar ganin an daina sace mata ana garkuwa da su musamman a jihohin arewa maso gabas hajiya aishatu abdullahi ta yaba ne da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka labari ne mai daɗi ai yau ko da an samu kin ga wannan tafiya da mutane kowa ya tsorata a hanyar nan yanzu a kowane na san sun daina zuwa kaduna karab kaf ta, suka ce yanzu ba dai an samu wani hanya ba ba inda za su yi tafiya kuma kin ga aka samu tsaro ko Allah na tuba sha Allah na dai taba ji ministan an ya faɗa da bakinsa cewa za a samu tsaro wanda zai zama permanent kuma muna nan muna addu'a kuma muna neman Allah ubangiji ya kuɓuto da sauran da suke hannu wanda suka shiga suka fito kuma su ma Allah ya sa su koma rayuwarsu kamar da Allah ya kare mu ya kawo mana saukin wannan bala'i kuma ubangiji Allah ya sa a samu kariya na ƙarshen ƙarshe. Matakin ya zo ne watanni biyar bayan da 'yan ta'adda suka kai hari kan jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna suka sace mutane da dama tare da tayar da bam a kan hanyar jirgin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ma madalla an gaishe ki Madina Dauda. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da karashin labaran duniya. A jiya Lahadi ne dai ministan tsaron Taliban ya zargi makwabciyarsu Pakistan da kyale Amurka ta yi amfani da sararin samaniyarta wajen kai hare-haren jiragen sama akan Afghanistan. mahmud yakub ya yi zargi ne kusan wata guda bayan da washington ta ce ta kashe shugaban alka'ida ayman al-zawahiri da makami mai linzami da aka harbo daga wani jirgin sama mara matuki a maboyarsa da ke tsakiyar birnin kabul a ranar 31 ga watan yuli yakub ya shaidawa taron manema labarai a babban birnin kasar afghanistan cewa tun daga lokacin da jiragen yakin amurka marasa matuka suka ci gaba da shawagi a sararin samaniyar ƙasarsa domin keta hurumin yankinta yana mai kira ga washington da islamabad da su dakatar da wannan keta doka hukumomin italiya sun yi tururuwa a ranar lahadin da ta gabata da rage cunkoso a matsuguni bayan da wasu kwale-kwale da ke dauke da bakin haure kusan dubu daya suka isa gabar kudancin italiya da kuma wasu kananan tsibiran ta biyu a ƙarshen mako kusan jiragen ruwa hamsin ne suka isa tsakanin daren juma'a zuwa asabar a tsibirin lampedusa da ke kusa da sicily a cewar gidan rediyon kasar da sauran kafafen yada labaran italiya wasu kwale-kwalen da ke dauke da bakin haure sun isa pantelleria wani ƙaramin tsibiri da masu hutu ke so. Ɗaruruwan 'yanci rani ne suka fito suka tako gabar teku daga manyan jiragen ruwa na masu fasakauri a waɗannan tsibiran. Yawancin jiragen ruwa da masu safarar baƙin haure suka ƙaddamar ke rike da fasinjoji kaɗan da ba su kai takwas ba, sai dai wasu na ɗauke da fasinjoji kusan ɗari. da yawa daga su sun fito ne daga tunisia a cewar rahotannin da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu muna Najeriya inda a yau ne shugaban jam'iyyar PDP Iyorciya Ayu da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Alhaji Atiku Abubakar za su karɓi tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekarau. A makon da ya gabata ne dai, Sanata Shekarau ya bayyana fitarsa daga jam'iyyar NNPP biyo bayan rashin jituwa da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoton. ba maganar kudin goro muka yi ba muka ce a jam'iyyar pdp ko jam'iyyar apc gaba ɗaya ɗungurungun lalatattu ne muka fita wanda ya tuna a tarihi abin da ya faru a shekara ta 2018 muna cikin jam'iyyar pdp yan uwanmu rabi musa kwankwaso za su shigo kamar yadda na sha faɗa ba shigowarsa ce ta fitar da mu ba amma shugabanci na wannan lokaci muka ce ai kowaye zai shigo babu hujjar a rushe shugabanci na jam'iyya aka rushe duk da kotu ta tsaye da su amma sakandis a wani lokaci ya yi kama karya ya rusa shugabanci na jam'iyya aka yi kiyateka da aka yi kiyatekan nan kuma sai aka ba wani bangare guda daya gaba ɗaya waɗanda muke tare da suka ce wannan zalunci ne kuma mu dama aƙidar mu duk inda za a yi zalunci babu adalci to babu mu a wurin ah, mutane za su tambaya duk da wannan abu da ake ganin kamar wai ana tsalle na a koma nan a jama'a suna nan da a ce kawai wata bukata ta ce ko bukatar wasu daga cikin da muke shugabanci tare da su ai da wannan gayyar ta al'ummar jihar kano da su bi su mana biyayya ba. Na wasu daga cikin dalilai da aka ambata cewa an bar wannan tafiya shine ba a cika alkawura ba. alkawuran nan kuma sun kunshi batun makomar waɗannan magoya baya da kake ta magana a kansu yanzu ne makomar magoya baya gashi an yi wa pdp kome a ai abin da muke cewa shine mun zo yanzu da muka shiga pdp duk duniya ta shaida duk magoya baya mu sun shaida cewar babu zancen magana takara a yanzu domin bisa dokar hukumar zaɓe an rufe takara kowace iri jam'iyyu sun riga sun miƙa takarkarunsu an ba da lokaci na musanya inda ya zama wajibi nan ma an rufe shi saboda haka jama'ar mu sun sani kuma mu dama mun ce ai ba wai lallai mukami muke bi ba akwai alkawari kenan misali na an kafa gwamnati babu wani alkawari a tsakanin mu mun shigo za mu yi tallan jam'iyya za tallan takara na jam'iyya a dukkanin matakai akwai wata wa excellency da suke cewa an maka alkawari kai ne jagoran kamfe na atiku a shiyar arewa maso yammacin najeriya babu wannan kuma har ma za a baka wasu mukamai watakila yin an kafa gwamnati a can federa to ni ban san da wannan ba mu dai mun shigo cikin jam'iyya kuma mun nemi haɗin kan 'yan jam'iyya. Kasar Dauna ya shigo jam'iyyar PDP a daidai lokacin da har yanzu gidanta na jihar Kano yake fama da rigimar siyasa domin eh, mutum biyu suna ikirarin takarar gwamnan Kano. Ya za ka tunkar wannan kalubale? To wannan maganganu kamar da aka sani muna sane da cewa suna kotu. Amma shigowarmu in Allah ya da za mu yi kokarin mu ga wace maslaha za mu kawo. Muna da zaton za a samar da maslaha na tabbatar maka za mu yi yunkurin mu ga cewa duk wani saɓani cikin jam'iyya mun kau da shi. Shugaban jam'iyyar PDP wasu na ganin cewa ma yana wakiltar eh, kwankwasa ne a cikin wannan jam'iyya. A ni ba yanzu da muka shigo cikin jam'iyya ba ruwana da zancen waye yaron waye waye dan gidan waye mun shigo jam'iyyar pdp muka sani abin da muke nema za mu kokarin mu yi musu nasiha a zo a haɗu a ga yadda za a tunkari zaɓe mai zuwa kuma muna fatan insha Allah pdp za ta samu nasara a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don saurari shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta ganin an da musu da haƙƙinsu a yau za mu ɗaura kan batun rashin biyan tsafin ma'aikatan wuta kimanin dubu hamsin haƙƙinsu na sallama ku biyo mu cikin shirin suna na sarafila hashin gumel ci gaba da kamo korafin tsafin ma'aikatan lantarki phcn kimanin dubu hamsin da aka sallama shekaru goma da suka gabata ba tare da lura da biyan su haƙƙinsu na sallama ba lamarin da ya jefa mafi yawan ma'aikatan cikin halin ƙaƙa na kayi to sai dai bayan gabatar da korafin da wannan fili na ciki da gaskiya ya yi masu ruwa da tsaki a wannan lamari sun tashi tsaye don ganin an share waɗannan ma'aikata kukansu. su bukatar tsafin ma'aikatan da ta haɗa da biyan wani haƙƙi na musamman na daidaito kashi goma cikin ɗari na la'adar sai da phcn da kuma bashin albashin watanni goma sha shida don jinkirin mika kamfanin ga 'yan kasuwa daga yulin 2012 zuwa watan oktoban 2013 duk da yake an samu rashin fuskantar juna tsakanin wasu 'yan kungiyar bin haƙƙin ma'aikatan da shugaban kungiyar ma'aikatan wuta na najeriya kwamar je a jero wanda hakan ya sa har ya janye hannunsa ga taimakawa ma'aikatan. To sai dai don samar da maslaha kan wannan lamari, wannan shiri ya tuntuɓi kumarin Nasir Kabir, wanda jami'in ƙungiyar ƙwadago ne wanda ya aiki kudda kudda kumar Jo a jeru. Kuma ya yi alwashin zama mai sulhunta ko sa baki, wanda hakan ya nuna sakamako mai kyau. kumrin nasir kabir a makon da ya wuce a sanadiyar wannan korafi na ma'aikata kimanin dubu hamsin da aka sallama daga aiki a tsohon kamfanin nefa ko kuma tsohon kamfanin wuta phcn da wasu dalilai na bukatar karin girma ga ma'aikatan wuta ya sa aka tafi yajin aiki amma yanzu an kafa wani kwamiti kuma mun fara yin bayanin wannan a shirin ciki da gaskiya na muryar amurka yanzu faɗa mana halin da ake to alhamdulillah ah, alai nasiru kamar yadda wayannan ma'aikata suka suka same ka har ka nemi da lallai lallai a taimaka musu wanda har na ba da korafin cewa na yi magana da shi jo a jero kuma mun gaya maka dalilan da isa wato dama ita kungiyar nuwi ta shi kanshi a jero kai in ce fushi wannan fada ne wanda ita wannan kungiya ta dauka tana yi wayannan mutane maimakon su yaba abin da ake yi suka ɗauka suka tafi kotu suka sake koma efcc su kama can su kama can wanda har ka sa muka gana wato muka sa baki wanda ina mai tabbatar maka sa bakin da muka yi ko in ce korafin da ka kawo mun dubi girmanka ko mun dubi wato matsayin yadda kake mu'amala da al'umma har ya sa kaga kamar ni duk daban da lafiya har na shiga wannan magana kuma yadda na alkawari ko ce na alkawarta maka cewa zan yi magana da ajeru to alhamdulillah ya sauko kuma na lallaba shi mun yi magana na fahimta wanda ya kai ga aka yi zanga-zangan nan kuma aka yi yajin aiki to ina mai tabbatar maka kwamitin nan yanzu dai abinda muka sa ido shine mu ga wato ranar da muka ɗiba musu na wa'adi da in ya cika ba wani abu ba to ina mai tabbatar maka za mu tabbatar da mun sake jaye dukkan wutan najeriya gaba ɗaya kuma akwai matakai na gaba da ina jin wato wannan kungiya take shirye-shirye wanda ba zan so in faɗe shi a yanzu ba amma za mu ma ita gwamnatin uzuri mu gani tunda shi ministan wato a ya shiga wannan al'amari ya ce lallai lallai zai gana da wato ministan shi wutar lantarkin da kuma shauran wayanda suke da ruwa da tsaki duk suna cikin wannan kwamiti hadda shi kan shi wato daga ita kanta kungiyar wato wutar lantarkin akwai mutum biyu da aka ɗiba duk suna ciki saboda haka duk abin da aka yanke ina mai tabbatar maka za mu sanar da ku to amma Ah, alhamdulillah dama ah, muna so mu kuma miƙa godiyanmu wai ta kanta voice of america da ta shiga wannan wato al'amari da ah, alhamdulillah dama abin da muke faɗa kullum kenan mu a ƙungiyance ƙungiyar kwadago a yaushe. a daidai muke da mutum ƙari wato al'amura ko in ce al'umma a damuwar da ke damun al'umma to amma ba wai muna cewa mutane su je su yi abin da doka ya saba doka ba duk abin da za ka yi kai abinda da doka ce in kai abin da ya saba doka to babu hannun kungiyar kwadago a ciki amma duk abin da muka san doka ta yadda da shi za mu tabbatar da mun bi hakkin al'umma kuma mun bi shi yadda ya dace kamar yadda muka saba ko mu tabbatar da cewa babu wanda aka cutar wannan shine matsayin kungiyar kwadago a koda yaushe nasir da ya nuna su waɗannan ma'aikata su zauna su jira su ga sakamakon wannan kwamiti da aka kafa shi ma comrade zuwa jirin memba ne a cikin wannan kwamiti da aka kafa wanda zai aiki na mako biyu sannan ya kawo sakamakon bincikensa eh wannan ah, gaskiya ne wato in aka ce maka duk abin da aka ce an ci mai yarjejeniya akwai abin da muke amfani da shi a kungiyar kwadago da ake cewa mou wato memorandum of ah, understanding ah, in har aka cimma wannan to ina mai tabbatar maka ba abin da zai hana ba biya mutane haƙoƙinsu ba wato abin da muke so yanan mutane su fahimta shi ne babu yadda za a yi ka kawo ƙoƙe ana bi ka koma kuma ka ce za ka kama can ka kama can ka ce bukatan ka zai biya yanzu misali da suka fara kanan matsa wato korafi da fari kaga ai shi wannan jo a jero ya tsaya ya fara bin wannan abu ne wanda yana mai tabbatar maka duk wanda ya san waya jo ajero ya san mutum ne wanda adalin mutum ne kuma bai wasa da abin da ya shafi hakokin al'umma ko ma'aikatansa suna nan za su ina jin daɗa maka ƙarin bayani akan waye shi ni na yi mayi mamaki da suka kawo nan korafi da suka tsallake suka koma suka je efcc kotu da shauransu kaga duk da dai magana tana kotu ba mu cika sa baki ba to amma muna jan kunnansu kuma muna jawo hankalinsu da su fahimci cewa ƙungiyoyin nan lallai lallai suna faɗa a kansu amma babu yadda za a yi kana shugabantan kungiya kana kokarin ka wani ya zagaje na gwale ka to kaga wannan abin da yake bata ita kungiya rai kenan a shi yasa da mun tashi fafutuka muke cewa al'umma su zuba ido su ga abin da zamu yi ba muna namu su kuma suna nasu daban ba saboda haka shawaran da zan ba su shi sai su jira su ga abin da wannan wato eh, kwamiti za ta yi kuma lallai lallai kamar yadda na gaya maka jo a jiro mutum ne wanda ba zai taɓa yadda a zalunce su ba na yi magana da shi na fahimta wanda duk dai dama dai na son waye shi ɗin tun da ya amince ya daɗa wannan wato alkawari na tabbata mutum ne wanda sai ya ya ga ƙarshen wannan al'amari kore nasir kabir mun gode kwarai da to kuma mun gode muku voa da wannan wato abu da kuka yi allah bar zumunci kuma allah ya sa duk wanda ya kawo korafi irin wannan za ka daɗa tuntuɓar mu kuma da izinin Allah za a magance shi. Allah ya saka ma wannan shiri da wato da ake cewa shiri a ciki da gaskiya lallai sun tabbatar mana ciki da gaskiya ne in kuma insha Allah ka baya wato huda shi so muna musu godiya muna muku godiya gaba ɗaya da fatan kuma Allah ya kare ku ya daɗa baku basiran wato bin haƙoƙin al'umma kamar yadda kuke. masu sauraro kun dai ji abin da ya faru kan wannan takaddama kan neman haƙƙin tsafin ma'aikatan wuta na phcn har dubu hamsin shirin ciki da gaskiya na mika godiya ta musamman ga kwamar nasir kabir da kwamar jo jero bisa tsayin daka da suka yi na ganin an biya wa tsafin ma'aikatan haƙoƙinsu haka kuma za mu saka ido kan duk wani abu da zai faru kan wannan takaddama domin dawowa don sanar da ku masu sauraro yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin nasiru adamu ele kaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba sace-sace muna bin 'yan siyasa. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. 'Ya'yan talakar da suke ko owo wata sai sun zo sun sa su huhu. Menene hoho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. To madalla an gaishe ka sarfilu Hashim Gumel. Masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaici. Ukraine da Rasha na zargin juna da kai hare-hare a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zafaruziya da ke kasar Ukraine a jiya Lahadi. A daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa a kasashen duniya kan cewa ana iya illa ma tashar har ta fitar da iska mai guba. rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na rokoki da atilari a kusa da cibiyar da safiyar jiya lahadi inda jami'an ukraine suka bayar da rahoton barna sosai kamfanin dillancin labaran anadolu na kasar turkiya ya bayyana jiya lahadi cewa makamai masu linzami na girka da ake cillawa daga doron ƙasa zuwa sama sun auna jiragen yakin turkiya samfarin f-16 da ke aikin sintiri a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa zargin dai shine na baya-bayan nan da turkiya ta yi cewa makwabciyarta kuma 'yar uwarta memba na neto wato girka na auna jiragenta da ke sararin saman tekun baharun da kuma tekun aegean kamfanin dillancin labaran anadolu ya nakalto majiyar ma'aikatar tsaron kasar na cewa radar makami mai linzami samfarin s-300 na kasar girka da ke kan tsibirin crete ya auna jiragen saman turkiyya ne a ranar 23 ga watan agusta a jiya lahadi ne dai ministan tsaron taliban ya zargi makwabciyarsu pakistan da kyale amurka ta yi amfani da sararin samaniyar ta wajen kai hare-haren jiragen sama akan afghanistan Muhammad Yakub ya yi zargin ne kusan wata guda bayan da Washington ta ce ta kashe shugaban alka'ida Ayman al-Zawahiri da makami mai linzami da aka harbo daga wani jirgin sama mara matuki a maboyarsa da ke tsakiyar birnin kabul a ranar 31 ga watan yuli To masu sauraro, anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da injiniyanmu na yau. ya ce taku inta Suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ku huta lafiya ma